assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu insha Allah kamar yadda muka alkawarta yau za mu nuna muku yadda ake haɗa katun da waya ga wanda bai mana subscribing ba sai ya sauka kasan wannan bidiyo ko duba kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ya danna domin ya kasance a sahun farko da wanda ya sirka samun sabbin bidiyoyinmu da muka tsora da wannan tasha ta madalla tv na gode da fari idan mutum ya haɗa katun yana buƙatar je ya shiga google browser wato chrome opera kenan sai ya shige ta kamar haka idan ya shige ta kamar haka sai ya je bangaren rubutu gashi sai ya rubuta tela gani tela. ke gami off sai ta fusaci yanzu ga shi an watsa mana sakamakon sacin ɗinmu misali sai ya shiga wannan folder domin ya download din wannan app ɗin da ake haɗa katun da shi mai suna telagami yawa bacin a shigar da ku website na wannan app din shi nan alamar cartoon da kuma alamar download to sai ku danna alamar download din domin ku download din app din to ne tun da already ina da wannan app din na telegram ba bukatar ga alamar shi simbol na telegami din mai wani dan aljanin kenan shine wannan za ku danna ku da downloading tunda ni already ina da shi ba sai mun yi downloading ɗinsa ba ɗaura idan ku kai da ku kai installing ɗinsa ku biyo ni downloading ɗinsa sai ka je ka buɗe shi tsari shine wannan sai ka shige shi yawon matan jira ya buɗe research ne ke sai mun ɗanyi haƙuri kaɗan yawwa mu ga fuskar nan ya buɗe gashi nan nan ya nuna maka kit ma'ana yadda za ka ƙirƙira nan jawabi akan yadda za ka yi amfani da abu kuma za mu koya yadda za ka ƙirƙira sai mu shiga wannan create kamar yadda kuka gani a fuska nan ya nuna in ganin katun ce da alaman mace wannan alamar da kuke gani kamar saifin alama ce ta idan kana so ka dawo da fuskar kacin din kamar yadda yake na fuskar kenan misali kayan nisa kake so ka dawo farko sai ka jin wannan to yanzu mu nan muna fuskar ne ta farko saboda haka nan kuma da kuke gani gashi nan nan ya fito maka da wasu mashiga wanda za ka yi amfani da shi wannan alamar da kuke gani kamar ɗan mukulle shine wanda ya ka canza daga mace zuwa namiji kun ga kamar nan tana mace muna so mu canza namiji da mun danna wannan alamar ɗan mukullen zai koma namiji an gani ya koma namiji to wannan rago wannan abubuwan baya da su ne wajen kawata shi wannan katun din misali kamar nan alamar yan bulbul nan kamar wannan kala ce ta jikinsa launi in kana so ya canza bar ku gani an ga ya kara duhu an ga ya kara duhu ta danganta da yadda wace kala kake so fatar jikinsa ta kasance ga kuma kalar ido gani yan yadda ta kasance an ga ta canza shi gashi shi alamanta da zorin da haka dama kake so na idon sai kasance sannan wannan alamar kamar yan tukwa ne alama ce ta ka canza yanayin girman kansa bari mu shiga ku gani kun gani ya canza kan bari mu ƙara shiga kun ga ya ƙara canza ka ƙara shiga ya ƙara canza in ka kara shiga da zai koma inda yake sannan wannan alama ce ta canza launin gashi in danna wannan hunga ya canza gani gani gani to wannan shine ake amfani da shi wajen canza launin gashi ma'ana wannan za ka yi amfani da shi ko da gashin namijin ne ko kuma ta macen ce da ka ga dama za ka canza shi misali kamar macen ga ita ma bari mun shiga ku gani inda ne mun canza gashin ta ya koma bai to haka wannan alamomi suke misali ga alamar canza kaya ne an gani bari mu canza mata wannan kayan kuɗi yadda zai koma ga ya koma jari ga an gani kayan ta koma shi tare da nasa duk kalar da kake so kayan ya kasance haka ɓangaren wando shi ma shi nan an ga koma baƙi shi nan sai kalar da kake so haka ga takalmi shi ma sai kalar da ka zaɓa gani ya koma baƙi a shi kuma haka ya koma yadda yake da ta wannan duk alamomi ne wanda za ka amfani da su wajen kawata su katun ɗinka idan muka koma ɓangaren nan nan da kuke gani wannan alamar yanka wannan kamar na aljanu alamomi ne wanda za ka canza yanayin fuska ko kuma nuna wata damuwa ko kuma farin ciki da shi wannan katun ruhu gani gani gani gani gani ƙarshen biyan da ka saka haka wannan katun ɗin zai kasance shi kuma kamar nan da kuke gani na kasan wannan yan kawanan background kenan shine inda za ka shiga in kana so wannan yanayin da kake gani kamar kogi da ciyayi ya canza ya koma wani daban sannan za ka shiga ka zaɓa misali har mu shige shi kun ga wuraren nan in kyamara za ka shiga ka ɗauka za ka iya shiga ka ɗauka haka nan library za ka iya shiga wayarka ka je ka zaɓo wani hoton da kake so ya mashin da wajen haka nan gashi nan in zane za ka yi da hannun kamar fenti fenti shine za ka iya yi haka nan gashi nan free wanda za ka iya shiga ka samar da wanda su suke da su a available bari mu shiga ku gani an gani in canza daga wancan yanayin gashi in canza gashi in canza gashi haka sai wanda ka zaba an gani to yanzu misali bacin duk ka gama wannan idan kana so ka magana shi kenan sai ka danna wannan alamar ta message din nan gashi nan kana dannawa gashi nan ya waɗo maka nan wajen wannan alamar cycle din dan za ka danna ya yi recording in ya zama recording sai kuma ka dawo nan wannan alamar shiya ɗin nan shi kuma za ka danna akwai inda aka rubuta shiya ko kuma saving sai ka zaɓa haka sai ka danna saving domin ya ajiye wannan rikodin ɗin da ka yi saboda haka kana gamawa da ka kunna za zai abin da ka faɗa wannan zai rika maimaitawa shi wannan katun ɗin zai rika maimaita abin da ka faɗa sannan kuma me yana amfani da hannunsa yana nuna kamar shi ne yake jawabi na wannan abin da ka faɗa wanda za a rika jin magana da ka faɗa ta bakinsa kuma ana gani kamar dai shi ne yake magana saboda haka ta haka ne za ka iya haɗa katun da wayarka ana fata wannan abu ya burge ku za ku yi liking sannan ku yi share ga wasu wanda su ma za su iya haɗawa in ko baka wani subscribing ba sai ka dawo kasan wannan bidiyo akwai alamar jin rubutu da aka rubuta subscribe sai ka danna shi sannan ka danna alamar ƙararwa domin ka kasance a sahun farko na waɗanda za su yi ƙasa samun sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su na gode